الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفقد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan yammaci na asabar 18 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 27 ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta shida cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta bakwai faɗin allah maɗaukacin sarki wazkuru ni'matallahi alaikum وميثاقه الذي وثقكم به نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور Allah madaukakin sarki ya ce wabkuru ni'matallahi alaikum ya ku masu imani ku tuna ni'imomin Allah a gare ku wa mithaqahu allazi wasaqakum bi da alƙawurran da ya riƙa a tattare da ku ubangiji madaukakin sarki ya rike alƙawurra tare da bayansa masu imani alƙawuran shi ne na su bautata masa shi kaɗai kada su haɗa shi da kowa alƙawuran su ne na su yi imani da manzansa kuma su gaskata dukkanin saƙon da ya turo musu wannan shi ne alƙawarin da Allah ya da dukkan wani mai rai waɗansu malamai suka ce duk da wannan magana an fuskantar da ita zuwa ga muminai domin ayar cikon ayar da ta gaba ce da ta gabata ce faɗin Allah ya ayyuhan ladina amanu idza kuntum ila salah famsilu wujuhakum har zuwa karshe amma malamai suka ce duk da haka abin ya shafi kowa da kowa amma akan ce muminai su yi saboda an san su ne waɗanda yin aka ce su yin suke yi amma in ba haka ba asalin alkawarin da Allah ya yayi da kowa mumini da wanda ba mumini ba da wanda ya yarda da addinin musulunci da ma wanda bai yarda da shi ba dukkan wani dan adam Allah yayi alkawari da shi kan cewa in ya zo duniya ya bautata masa wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim ya وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ma'ana alkawarin ya shafi kowa da kowa daga cikin 'yan adam Sama Allah ya san cikin 'yan adam akwai waɗanda ko ya ce su yi ba za su yi ba kamar kafurai kamar munafukai shi yasa wani lokaci in yi magana ta bai ɗaya sai kuma ya zo ya keɓance mumina ya ce ku ku yi saboda ya san ku ne waɗanda in an ce ku yin za ku yi kamar yadda yake fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kayi wa'azi wa'azi mu'mine yake amfana fa bil qur'ani man yakhafu wa'id kayi gargadi da qur'ani ga wanda yake tsoron azabar Allah domin shine wanda in aka masa wa'azi wa'azi yake samun damar karbuwa kuma yake shiga cikin zuciyarsa da ke ce kuruni, ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah gare ku ya ku mu'minai wa mithaqahu allazi wasaqakum bihi da alƙawarinsa wanda ya rike ku da shi ko ya dora muku shi ko ya rike shi a tattare da ku iz sami samina wa afana a lokacin da ya baku umarni kuma kuka ce mun ji kuma kuka ce mun bi wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah innallahu alimu alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne da abin da ke cikin zukatan bayi na'am يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kunu na lillah ku kasance masu matukar tsayuwa dan Allah lafazin qawwamina ala wazni fa'alina siga ce ta mubalaga akan ce qa'im akan ce qawwam ku kasance masu yawan tsayuwa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba lillahi dan Allah shuhada a qisti kuna masu shaidawa bil da adalci ma'ana idan abu ya faru ya zama kai ka san yadda ya faru aka buƙaci shaida to ka je ka tsaya ka ba da shaida dan Allah kuma in haka ya faru sau ɗaya ka yi in ya sake faruwa sau biyu ka yi in ya sake faruwa sau uku ka yi kar ka gajiya wa aqimu shahadata lillahi ولا يبش mu تفهموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله kada ku kosa kada ku gajiya wajen rubuta shaida wajen bayar da shaida kuma kada a ce ku zo ku ba da shaida din ku wala ya ba shuhada'u idza ma du'u kada shaidu su ki a lokacin da aka kira su to sannan kuma in sun zo ba da shaida su kalli Allah kada su kalli wanda za su ba da shaida game da shi idan mawadaci ne su ba da shaidar da yake so dan ya ba su abin duniya idan talaka ne kuma su juya shaida saboda sun san ba za su samu komai ba kafi haka kamar yadda aya ta ambata a baya cikin suratul nisa in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو توردوا فإن الله كان بما تعملون Da ta Allah yake nana ta umarni da mu kasance masu tsayawa da gaskiya wajen bayar da shaida wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada kiyayyar mutane ta dauke ku ala Allah ta'dilu bisa ga ku yi musu adalci i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shi adalci shine mafi kusa da tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha kabirun bima ta'malun lalle Allah mai ba da labari ne da abin da kuke aikatawa a ranar lahira zai tara ku ya gaya muku duk abin da kuka aikata idan kun aikata alkhairi ya ba ku lada in kun aikata sharri kuma ya muku sakamako gwargwadon abin da kuka aikata na'am وعد الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم حديث يا ثبت في صحيح البخاري ده صحيح مسلم لجاء النعمان ابن بشير النعمان ابن بشير الله يقرا مسا يدايكي نهلني أبي نهلا babana ya yi min wata kyauta ni kaɗai cikin ‘ya'yansa, ya ware ni ya kware waɗansu gidaje ko waɗansu gonaki ko waɗansu rumfuna na kasuwa ya ce ya sa sunana ya bani su alhalin ina da yayye ina da ƴan uwa ba ni kadai ne ɗansa ba fakalat ummi amratu bintu rawaha sai mahaifiyata wacce ita ce amratu ɗan rawaha sai ta ce da shi la arda hatta tushhida alaihi rasulullah ba zan yarda ba da wannan kyauta da kai wa wannan ɗa duk da ɗana ne uwa kam takan so ai waɗanta kyauta amma je ta ka fara shaida wa annabi sallallahu alaihi idan ya yadda ya zama shaida akan haka to ni ba ni da matsala Noman ya ce fa ja'ahu li yushhidahu ala sadaqati sai babana ya zo gaban annabi sallallahu alaihi dan ya kafa shaida da shi kan abin da ya bani fa qala sai manzo Allah yake da shi a kulla waladika nahalta mislahu shin dukkan ‘ya'yanka ka ba su irin abin da ka ba shi sai ya ce la a'a ba dukansu na bawa ba fa kala sai annabi ya ce ittaqullaha wa adilu fi awladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ‘ya'yanku ashe kenan yana daga cikin ma'anar shaida da adalci hatta abin da za ka raba wa ‘ya'yanka ka raba musu daidai da daidai idan ka ware wasu daga ciki ka ba su wani abu wasu kuma baka ba su ba to nan ka yi zalunci idan ka ce ga waɗansu manyan ƴaƴa saboda za su yi aure ko su sun mallaki hankalinsu ka sai musu gidaje ka sai musu motoci su kuma ƙananan baka ba su ba to nan ma ka yi zalunci malamai suka ce ko manyan ƴaƴanka ne za ka ba su wani abu saboda bukatar haka ta taso sai dai ka ba su da sunan aro ƙananan su ma in bukatar hakan ta taso sai a ba su amma in ba haka ba matsalar da za ta faru shine ka ware manyan ƴaƴanka ka ba su gidaje ka sai musu motoci kai musu aure ƙananan su kuma ba su riga sun taso ba kan su taso kuma kila kuɗin kin tafi yanzu kuma ba ka da kuɗin da su ma ƙananan za ka iya sai musu ko kuma kan ƙananan su taso kuma ka mutu sai ka bar gaba da kiyayya a cikin ƴaƴanka manyan suna da kuɗi kai ta azurta su ƙananan kuma ka ba su talakawa dan haka baya halatta hatta ga iyaye su rinka ware wasu daga cikin ƴaƴa su ne musu kyauta suna kyale wasu malamai suka ce in ma da za a yi haka annabi ya ce to da ƴaƴa mata za a yi wa amma ko ƴaƴa matan bai halarta a yi musu ba ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴayenku ko ɗanka yana saba maka ko yana zagin zaginka ko baka jin sa, ba ka da damar ka fifita wani a kansa wajen raba arzikinka wajen raba dukiyarsa ko ka ce wani ba zai ci gado na ba ku shaida ko na mutu ba da gado wannan jahilci ne ba inda musulunci ya ce wai wani shi yake da ikon ya raba gadonsa gado raban Allah ne ko kuna uwa ka uba ka da ɗanka dole sai ya ci gadonka inda ya ka riga shi mutuwa kuma ka bar abin da za a gada haka nan ko da a ce kai ɗin ba ka son sa in kuma ya mutu dole kana daga cikin waɗanda za su gaje shi sai dai in kai ce ba ka so da ka gado raban Allah ne gado ba wai biyayya ce ta sa ake ba wa ƴaƴa ki ba rashin biyayya kuma a hana su idan ka ware wani daga cikin ƴaƴanka ka ce shi ba zai ci gadon ka ba to ka zalunce shi kuma ka haɗa gaba mai ƙarfi tsakaninsa da sauran ƴan uwansa domin duk ɗan da aka fi so ko aka fi fifitawa to baƙin jini ake ja masa a wajen ƴan uwansa su ƴan uwan sai su ga mu menene laifinmu da ba za a yi mana abin da aka yi masa ba mu ma ba ƴaƴa bane kamar sa malamai suka ce sai dai idan wata larura ce ta taso kila wani daga cikin ƴaƴanka ba su da lafiya likita ya ce kada ya rinka cin abincin da kowa ke ci shi a ware shi a rinka ba shi abu kaza da abu kaza to wannan larura ce ko kuma makaranta ce wannan yana makaranta wancan ma yana makaranta makarantar da wancan yake sai bukatu suka taso za a yi kaza za a yi kaza shi kuma wancan a makarantar su ba a ce haka ba babu laifi ko kuma 'ya'yanka ne mata wasu sun taso za su yi aure waɗannan a yi musu kayan ɗaki waɗannan ma in sun taso sai a yi musu wannan babu laifi amma ka ware wani abu na daban saɓanin bukata ta yau da kullum ka fifita wasu ya'yanta da su ka ba su kyauta wasu kuma ka kyale su to wannan ma yana daga cikin zalunci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da nu'man dan bashir inni la ashhadu ala jawr ni ba zan yi shaida akan zalunci ba domin abin da kai zalunci ne domin abin da kai ba adalci bane ubangiji kuma ya wajabta muku yin adalci ubangiji ce wa'adallahu allazina amanu lalle Allah ya yi wa masu imani alkawari wa amilu salihat da masu aiki na gari lahum maghfiratun wa ajrun azim gafara ta tabbata gare su da lada mai girma shine aljanna wallazina kafaru waɗanda kuma suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka karyata mu ulaika ashabul jahim waɗannan kuma sune ɗan wutar jahimu Allah ya tsare mu na'am يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا أخوة أن إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كتنا دي نعمة الله أجريكم نعمة الله إتسي مسلمتي دومن باوة نعمة الله يوباي سمد نعمر الدين da ka اذكروا نعمة الله عليكم alaikum lallai ku الله أجريكم idza hamma qaum a lokacin da waɗansu mutane suka yi nufin an ilaikum aydiyahum su shimfiɗa hannuwansu zuwa gare ku ma'ana su kawo muku hari su cutar da ku su yaƙe ku su kata kata da ku amma fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya kame hannuwansu daga gare ku ya zama ba su samu damar cutar da ku ba ya zama bukatar su bata biya ba tattare da ku ya zama nufin su Allah ya mayar musu da mummunan tanadin su da sharrin su a kansu waɗannan mutane wasu malamai suka ce shine wani bawan Allah da ake kira da Gauras ibn al-Hari kamar yadda al-Imam Abdurrazzaq ya rawaito daga Jabir dan Abdullahi yace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama nazala manzilan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya sauka a wani masauki yana cikin tafiya shi da sahabbansa sai gajiya ta kama su sai suka tsaya don su huta sai kowa ya tafi gindin wata bishiya ya zauna don ya huta shi ma annabi ya je wa gindin wata bishiya ya zauna don ya huta da zai zauna sai ya zare takobinsa daga jikinsa sai ya rataya shi a jikin bishiyar ya cire tufafinsa ya shimfiɗa ya kwanta yana hutawa wa tafarraqan nasu fil sa yastazilluna ha, sauran mutane kuma kowa ya watsu cikin daji kowa ya je nemi wata yar bishiya mai inuwa don ya sha inuwa a karkashin وألق النبي سلاحه بشجرة ما زال لا يسري تكون في راته جكم بشيا فجاء أعرابي سيون مبتم قوي يزو wanda ake kira da suna gauras ibn al-harith shi kuma lokacin bai musulunta ba da shi da mutanen garinsu. garin su da ya zo yazo sai tarar daga annabi nan a arha a kwance a gindin bishiya kuma ga takobi a kansa kuma daman su so suke yi su samu damar da za su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga kamar wata dama ce mai sauki a ɓagar cikin ruwan sanyi ga annabin a kwance ya tuɗe ga kuma takobi a rataye da shi a kansa da haka wannan bawan Allah sai ya nufi inda takobin annabi sallallahu alaihi wasallama yake sai ya ɗauka ya zare takobin yana zarewa ya tsaya a kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya farka da haka sai shi wannan mutumin yake ce da annabi man yamna uka minni yau waye isa ya hana ni in kashe ka cikin kwanciyar hankali sai annabi ya ce Allahu Allah ne zai iya hana ka kashe ni dan kana ganin ka ɗauka kobi ka ganna a fili a arha kuma wannan sai ya nuna cewa za ka iya kashe ni hannunka ai ba naka bane ba aro aka baka a jikinka yake amma mai sarrafa shi shine Allah in ya ce hannun kar ya motsa ba zai motsa ba ba abin da za ka iya da haka manzo Allah yake Allah ne mai ikon ya hana ni ko ya hana ka ka cutar da ni ya sake tambayar annabi man yamna uka minni muhammadu yau wa zai hana ka in maka abin da nake so wa zai hana ni in maka abin da nake so manzo Allah ya sake cewa Allah Allah ne ya sake tambaya a na uku annabi ya ce Allah nan take ku sai hannunsa ya hau rawa sai takobin ya fice daga hannunsa sai annabi ya sa hannu ya dauki takobin a ruwan sanyi shi kuma sai ya yi kansa sai ce to kai kuma manyan na uka ni? kai kuma wa zai hana kai in maka abin da nake so shi kuma sai ya tsaya ta maka mutum da ba musulmi bane ba sai ce kai dai ya muhammadu kai halin girma ba haka aka san manya ba sai ce to kenan an yi halin girman an kyale ka take sai ya furta kalmar shahada to kaga lokacin sahabbai ba sa nan ba kowa inda a ce Allah ya ga dama wannan mutumin zai kashe annabi cikin ruwan sanyi amma Allah bai kaddara masa cewa dan adam zai iya kashe shi ba kuma ku kalli irin tauhidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jaruntakarsa da dakiyarsa dan kana jin kana da wata fawa ta duniya ko wata dama Allah ya ara maka baya sa annabawa su ji cewa za su korace ka ko za su yi ka ba sa jin cewa kai ka isa Allah kaɗai shi ya isa dan ya ara maka mulki dan kana ji da isa dan kana da kuɗi dan kana da kaza sai ka ji cewa kamar kun fa kuna aka baka baka isa ba Allah shine mai iko to da haka za Allah bai fargaba ba bai tsorata ba ba wani abu cikin ruwan sanyi ce Allah ne zai tsare mu domin ka'idar haka take kullun yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ta sai ga taimakon Allah ta sai ga tsarin Allah to da haka wannan bawan Allah a sakamakon haka ya furta kalmar shahada to sai Allah yake tunawa annabi da sauran mu'minai ma gaba daya ya ku waɗanda suka yi imani ku tuna ni'imar Allah da ya muku a lokacin da waɗansu suka zo suka so su muku ta'addanci kuma sun samu dama amma Allah ya hana su fa kaffa aydiyahum ankum ya rike hannunsu suka kasa su cutar da ku ga niyyar cutarwar ga damar cutarwar ga makamin amma kuma duk da haka ba su iya komai ba domin idan Allah madaukakin sarki ya kaddara abu to sai abin ya faru in bai kaddara shi ba duk ikon da mutum ya samu ba zai iya komai ba in duk duniya za ta taru don ta cutar da kai in Allah bai ba ta dama ba za ta iya ba in duk duniya za ta taru tana son ka dan ta tsina na maka wani abu in Allah bai kaddara ba ba abin da za su iya tsina na maka to wannan shine abin da ya zama wajibi dukkan mumini ya rike a zuciyarsa idan Allah ya kaddara abu kaza zai same ni ba makawa in duk duniya gata na ne bata isa ta hana ba idan Allah bai kaddara abu zai same ni ba in duk duniya makiyana ne bata isa su cutar da ni ba annabi ibrahim shi kadai duniya ta yi adawa da shi lokacin da annabi ibrahim ya bayyana yake da awar tauhidi duk duniya ba musulmi daga shi sai lutu sai matarsa kuma duk duniya sarakunan duniya da masu mulkin duniya suka haɗa kai cutar da ibrahim amma ba su iya masa komai ba ubangiji ya ce wa aradu bihi kaidan humul aktharina duk sun yi nufin makirci gare shi amma muka sa su suka yi hasara shi ya nasara ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين muka tseratar da shi da luɗu zuwa ga kasar da muke mata albarka don mutanen kwarai su zauna su yi bauta a cikinta ita ce kasar sha suka kunna wuta suka shirya makincin a jefa shi wutar da suka kunna su kansu ba sa iya zuwa kusa da ita amma suka tsaya tun daga nesa suka jeho shi cikinta kafin ya fada cikin wutar sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ita kuma wuta a ɗabi'ar ta an san tana kuna to amma ba ita take kuna ba Allah ne yake ba ta tasirin kuna in ya cire ba za ka iya ba ubangiji yace mu kuma sai muka ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ke wuta zama sanyi sanyin ma mai aminci wanda ba zai sa mura ba ba zai sa masassara ba ba ba sai ya bukaci bargon rufa ko ga sanyi ba sanyi madaidaici ala ibrahim ga ibrahim da haka da annabi ibrahim ya zauna iya zaman da ya a cikin wuta su sun ɗauka yanzu ina wanda wutar an ce tsuntsu baya giftawa ta saman ta a sama saboda cin da take yi tsuntsu in ya gifta faɗowa zai yi amma shi ka ibrahim lafiya lau aka buɗe aka tona a gagawar a gama ƙasusuwan kai a gama tokar amma sai aka ga ibrahim salin alim ya ce ni ban taɓa zama ba tunda da uwata ta haife ni waje mai daɗi sama da wannan wutar ba sai mu bi karshen makirci ba wa aradu kai kaidan faj'alnahum min afsari to da ka idan Allah ya nufin cuta da kai babu abin da zai hana in ku bai yi nufi ba ba dan adam da yake cutar da kai ka kwana da shirin wannan ka tashi da shirin wannan sai ka rayu zuciyarka sake ba ka fargaba komai ba ka tsoron komai ba ka tsoron kowa yo me abin tsoro dan adam ne dan uwanka zai tsorata ka ka ji tsoron abin da bai kamata a ji tsoron ka ba Allah kaɗai ya kamata a ji tsoro ne abin tsoro domin ne mai iko ne in ya so abu zai faru in bai so kuma ba zai faru ba amma duk wani dan adam da ka sani dabaru ne kawai da eh, ta da kura bai isa bai ce kaza zai faru shi a kansa bai da ikon kansa balantana ya iko da wani shi kansa juya shi ake yi remote control ne Allah yake jujjuya abin da ya ga dama amma wani zai zo ya ta cika baki kila saboda yana da mulki ko yana da wani dan ofis zami kaza sai mun ga bayansa sai kaza aikin banza kawai kake yi tsorata matsoraci kake yi amma mai imani baya tsoron kowa fala ta kafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin fala ta kashawhum wa kashawni wa li utimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun da ka ubangiji kadai shine abin tsoro a wani kaulin malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta faru ne ko ta sauka ne sakamakon wani abu da ya faru da yahudawan banin nabir yahudawan banin nabir sun kasance suna ta kokarin su ga sun kashe annabi sallallahu alaihi wa sallama a garin madina da aka wata rana sai kawai katsan annabi ya je unguwarsu wani abu ya faru wasu malamai suka ce wani ne ba shi da lafiya annabi ya je wasu malaman suka ce a'a munafukan madina aka hada baki da su cewa su zo su gina masallaci a unguwar yahudawan banin nabir sai su gayyato annabi buɗe wannan masallacin idan ya zo inda za a bashi wajen zama shine gindin wani gida kofar wani gida to sai yahudawa su kuma sai su hauta saman gidan sai su je shi da bulo sai su kwankwace masa kai to maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk bai san wannan ba da haka da waɗannan munafukai suka gayyace shi sai ya je yana zuwa bayan ya zauna duk sahabbai an samu wajen zama shi wanda aka bawa aikin ya juya ya hau ta saman gidan ya je bulan ya hau sai mala'ika jibril ya zo ana zaune kawai sai aka ga annabi ya tashi kuma ya tashi ya kiyo kowa magana ya kama hanyar tafiya duk sahabbai suka taso suka biyo shi yahudawan suka yi suka yi su shawo kan annabi yake yahud manafukai suka yi suka yi su shawo ya kiwo kowa magana ya kama hanya sai gida zalla yana zuwa gida ya ce a je a yi wa waɗannan yahudawan kofar rago a cewaye garin su domin sun ci amana sun karya alkawarin da muka yi da su mun yi alkawarin ba za mu yaƙe su ba ba za su yaƙe mu ba za mu zaman lafiya amma suka shirya wannan makircin malaika jibril ya zo ya gaya masa to kana zaune ka ji ka ji fa abin da aka shirya maka da haka Allah ya ce ka bar wajen nan yanzu da haka ba za Allah ya tashi ya bar wajen to shine sai aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qauman an yabsutu ilaykum aydiyahum فكف أيديهم عنكم وعلى الله فليتوكل المؤمنون محمد ابن إسحاق صاحب السيرة يا رويتو دجا مجاهد دا إكرمة da ma sama da mutum ɗaya cikin tabi'ai suka ce annaha nazarin fi sha'ani bani nadir hina aradu an yalqu ala ra'si rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ruha wannan aya ta sauka ne dangane da yahudawan banin nadir a lokacin da suka yi nufin su jeho dutsen nika akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je garinsu. a wani kaulin waɗansu malamai suka ce idan hamma qauman an yabsutu ilaykum aydiyahum fa kaffa an kuma ana magana ne da kafiran makka kafiran makka ba irin makircin da basu shirya ba na su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana garin makka shine Allah yake wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wata rana suka shiga ɗakin tattaunawa su conference hall su suke tattaunawa ya zami da wannan yaron ne ya zami da muhammad ya addabe mu to sai waɗansu daga cikin su suka kawo shawarar cewa a fitar da shi daga garin maka a huta matsalar mu ba dai yana garin maka ba ya hana mu sakat yana ta wayarwa da mutane kai yana nuna addinin gaskiya a daina addinin gargajiya zai zubar mana da mutunci to ku kore shi daga maka in ya fita daga maka kun huta sai dan suka ce a'a. in ya fita maka zai je ya sake karfi kuma ya dawo da ka sai wadansu suka ba da shawarar cewa to a yi masa ɗaurin talala a hana wani ya je wajensa shi ma ya daina ganin kowa kada a siya a wajensa kada a siyar masa kada a aura a wajensa kada a auren masa a daina magana da shi a ɗaure shi shine a masa ɗaurin talala wadansu kuma suka ce a'a ba haka za a yi ba abinda za a yi shine tunda larabawa suna da kabilu da yawa a je cikin kowace kabila a ɗauko saurayi mai ƙarfi ƙwaya ɗaya a zo a haɗa wani tim na samari kowace kabila tana da wakili a ciki to waɗannan samarin sai a ba su horo kuma a ba su makamai cikin dare sai su dara gidansa sai su kashe shi idan suka kashe shi ko da ƙuraishawa sun taso danginsa sun ce za su rama to kaga ba za su iya faɗa da dukkan larabawa ba sai a ce ai kowace kabila da ɗanta a ciki to kun ga sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi kenan to sai Allah ya tona asirin su wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah a daren da suka shirya za su yi annabi haka Allah ya masa wahayin yayi hijira ya bar makka ya bar ya bar makka ya koma madina da haka a daren annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ali ibn abi talib ya gaya masa zan yi tafiya bana nan amma ka kwanta a shimfiɗa ta kuma idan aka zo nema na da daddare su waɗanda za su zo neman nawa kuma za su zo nema na ne da nufin su kashe ni amma kuma da yawan su iyayensu a waje na suke ajiya ba su aminta da kowa ba a duniya sai ni to da haka ni in nuna musu cewa da gaske mai amana ne mai addinin gaskiya ne ba wasa na zo duniya ba suke wasa idan suka zo in suka neme ni suka rasa ba su kuma kayan su suka tafi da su sannan ya je ya gaya wa sayyidina abubakar cewa Allah ya ce mu tafiya kuma kai ne abokin tafiya sayyidina abubakar ya ce ya ma'aikin Allah Allah ya kama sunana ya ce kwarai kuwa nana Aisha ta ce lokacin ina yarinya ina jin ana cewa ana kukan daɗi amma ban taɓa gani ba sai ranar da na ga babana yana kukan daɗi domin ba wani abun bakin ciki bane ya same shi Allah ya turo annabi sakanar samaka zuwa gidan sayyidina abubakar cewa ya zo ya dauke shi a matsayin shine abokin tafiya shi Allah ya zaɓan masa sayyidina abubakar mutum ne mai arziki ya wari dabbobi guda biyu lafiyayyu kuma? ya ɗauki yara waɗanda suka san hanya domin a lokacin tafiya ce ta sahara baka isa kai tafiya baka in ka san hanya in ba haka ba kuma sai ka ɗau hayar wanda ya san hanya ma wanda zai nuna ba in ba haka ba sai kai ta galan lawa a cikin sahara ka zo ka mutu da aka sai na abubakar ya ɗauki hayar yaransa waɗanda suke masa kiwon raƙuma masana hanya ya ce ku mana jagoranci diyarsa asma'u bintu abubakar ya sa a rinka ba ta abinci tana kai musu domin lokacin da za su fita daga makka sai suka yi fita ta hikima ga hanyar madina nan amma da suka tashi fita sai suka fita ta nan saboda tafiya ce ba ta kwanciyar hankali ba su kafiran makka da suka tashi kawai sai suka bi nan shi ko annabi ya musu dabara ya ɓadda kawo ya bi ta baya kuma da ya fita kafin ya tafiya mai nisa sai ya ɓuya a kogon hira ya tsaya ya kwana biyu uku suka gama neman sa sai da jikinsu ya sanyi sannan kuma ya fita ya ƙara tafiya to a wannan zama da suka yi a kogon hira nana asma'u ita take zuwa ta kai musu abinci sai dare ya yi can sai ta kulli abinci sai ta je ta kai musu to sannan akwai abdullahi ibn uraiki wani mai yi wa sayyidina abubakar kiwo ne to shi kuma idan asma'u ta tafi da daddare ta je ta kai musu abinci hanyar da ta mutun da tafiyar sahara ce za a ga kafa ta in gari ya waye to shi kuma sai da sammako da raƙuma sai ya biyo wajen su kuma sai su baje kafar to haka dai aka shirya tafiyar har daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsira ya isa zuwa garin madina to wannan abin da kafiran maka suka shirya masa shine idh hamma qauman an yabsutu ilaykum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum ku tuna yayin da waɗansu makirai suka shirya su miƙo hannunsu gare su don su cutar da ku amma sai Allah ya shi hannun ya zama shirin su bai yi ba waɗansu malamai suka ce har ma sun rufi annabi sun shirya bari su gama haɗuwa in sun gama haɗuwa kowa ya zo dare ya daɗa tsalawa sai su shiga gidan sai Allah ya turo musu da bacci da haka manzo Allah ya fito ya tarar da su tuni suna ta sharar bacci kowa ga takobin sanan a gefe inda shi ya ga dama sai ya ɗauka ya kakkashe su amma suna ta bacci shine Allah ya ce waje alna min baini aidihim saddan wa min kalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yusirun manzo Allah ya fita da ya tashi fita ya ɗebi ƙasa ya zuzzuba musu aka mana kifi na kallon ka mai jarko ma ƙarshen wulaƙanci kenan ka zo da nufin kisa kuma bacci ya kwashe ka dan a nuna maka baka isa da kanka ba Allah ne ya isa da kai in bai ga dama ba ba za ka iya komai ba to da haka manzo Allah ya fita waɗansu malamai sukan ƙara suke. a'a wannan ayar tana magana ne akan abin da ya faru a lokacin sulhul hudaybiya a lokacin da kafiran makka suka so su cutar da sayyidina usman lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi cikin garin makka cewa ya gaya musu fa mu ba yaki muka zo ba mu umara muka zo sai suka kama usman suka rike shi har jita jita ta fara yaduwa cewa ai ma an kashe usman wanda wannan ya jawo annabi ya ce ai mu mubaya'a duk da ba da shirin yaƙi ya fito ba daga shi sai haraminsa amma in ya tabbata shawa sun kashe usman to sai dai mu kare amma sai mun rama da ka duk suka yi masa mubaya'a mutane sun fito da tafiyar aikin haji ba ko aska a tare da su amma aka ce su fito jihadi su ba da kansu suka yadda sai Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara lalle Allah ya yarda da waɗannan mu'minai domin sun yi bajinta mutumin da ya taho aikin haji jira ake fa ya koma gida da tsaraba amma kuma daga can ya wuce yaki aka ga jarumta ta kai jarumta sai Allah ce ya yadda da su kuma duk yan aljanna ne to a wannan lokaci sun so su cutar da Usman din amma Allah ya hana su shine Allah ce humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla su ne waɗanda suka hana ku ku shiga ɗaki mai alfarma suka hana hadayar ku ta shiga inda ake kai abin hadaya sai Allah madaukakin sarki ya ce to ba dan kariyar Allah ba da sun tokaro wa kansu da sun tono tsuniyar dodo domin in sun taɓa Usman to da sun ji a jikinsu su ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ba daban a cikin garin maka akwai waɗansu muminai da sun yi imani amma suna ɓoye imaninsu ba wallahi da mun baka dama kayi kata kata da su amma sai Allah ya hana ka baka taba su ba su ma ba taba ka ba shine Allah madaukakin sarki ce fa kaffa aydiyahum ankum ya kame hannunku daga gare ku kuma kuma ya kame hannunku ga biran su to da ka dai waɗannan maganganu ga baki ɗayan su kowanne daga ciki idan ka ɗauka za ka ga cewa an yi nufin a cutar da annabi Allah ya kare an yi nufin a cutar da musulmi Allah ya kare me wannan yake nunawa Allah yana lura da annabinsa yana kare annabinsa domin ya ce wallahu ya muka minan nasi Allah fa yana kare ka daga mutane baka san makircin da suke shirya ba ba shi ku Allah yana sane da haka yake kare ka kamar yadda yake fa sayakfikahumullah wa huwa samiul alim da sannu Allah zai kare ka daga jarin domin shi mai ji ne ba inda za su shiga su magana bai ji ba masani ne ba inda za su kuya su kulla wani makirci bai gansu ba subhanahu wa ta'ala to da dai cikin wannan ayar akwai darasin cewa ubangiji shi ke bawa bayansa na kwarai kariya in kana so ya kare ka kai ma kare shari'arsa kai ma kare addininsa kai ma kare farillan da ya dora maka sai ya kare ka wannan ita ce ka'ida manzo Allah ya ce ihfazillaha yahfazka tsare Allah sai ya tsare ka kiyaye sallah akan lokaci rike gaskiya rike amana bi iyayenka kyautata wa makotanka kaga yadda Allah kai ma zai kare ka duk makircin da za a shirya ba ko ka sani ko baka sani ba sai ya tsallakar da kai domin wannan ita ce ka'idar sa ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka in dai ka tsara dokokin Allah to kullun Allah yana goyon bayan ka kullun Allah yana baka kariya kullun Allah yana tsare ka inna Allah yudafi'u anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla kawani kafur Allah shi ke kare muminai Allah baya san dukkan maha'inci baya san dukkan wani kafiri da ka idza hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum yayin da waɗansu mutane suka yi nufin su miƙo hannunsu gare ku sai Allah ya kare hannunsu ba su iso gare ku ba wattaqullaha lallai su ji tsoron Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah kadai ne ya kamata su dogara domin in ka dogara da wani ba zai iya maka komai ba Allah kadai shine wanda in ka dogara da shi ya isa ya zama abin dogaro وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المتوكلون dan haka ga Allah kaɗai mai nufin neman madogara ya kamata ya dogara ga Allah kaɗai mai imani yake dogaro Allah ka sa mu cikin masu dogaro gare ka na'am ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء bayan Allah madaukakin sarki ya gama faɗar alkawarin da ya rika da muminai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake ya ayyuha wadhkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wasaqakum bi sai kuma ya koma magana dangane da alkawarin da ya da Yahudawa sai yace wa laqad asaballahu mithaqa bani isra'il lallai hakika Allah ya yi alkawari da bani Isra'ila abinda wannan yake nuna wa kowace al'umma Allah yana da alkawari da ita dangane da mithaqahu allazi wasaqakum bihi da aka yi magana dangane da muminai waɗansu malamai suka ce shine yarjejeniyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi da mutane a yayin da suka zo shiga musulunci zai ce da kai ka yi imani da Allah ka yarda ni manzon Allah ne kuma ka yi ji ka yi biyayya cikin abin da kake so da wanda bai maka ba in dai aka ce Allah ya ce to ka sallama to wannan shine alƙawarin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rinka yi da dukkan wanda ya zo ya musulunta shi yasa cikin hadisin Bukhari da Muslim Ubada dan Sani yake faɗa baya ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala sam'i wa ta'a fil makrahi wal واليسر والعسر وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواها إن لكم فيه من الله برهان yace mun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a kan cewa mun yarda da Allah za mu wa manzo biyayya a cikin halin so da kuma halin ki a cikin lokacin wadata da lokacin talauci kuma ba za mu yi jayayya da shugabanni ba sai dai a lokacin da muka ga kafirci wanda yake kiri da mu zo to a wannan lokaci za mu fito mu faɗakar da su kamar yadda Allah ya ce wa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuka ja in ja da shugabannin ku suka ce kaza kuka ce kaza to a koma zuwa ga littafin Allah a ga me yace a koma zuwa ga manzon Allah cikin hadisai a ga me yace zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine alkhairi kuma shine kyakkyawar makoma da mafita وداك أو تعالى أبنجي وما لكم لا تؤمنوا بالله لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ما زي في إيماني ده الله alhalin ga manzo yana ta kiran ku dan ku imani da ubangijin ku kuma ya riga ya rike alkawari da ku akan haka inda daga cikin mu'minai ne to da ka wancan shine misa wanda Allah ya rika tsakaninsa da mu'minai na wannan al'umma abinda manzo Allah ya rinka gaya wa mutane na sharuɗan musulunci da ka'idojin imani da yadda za a kiyaye dokokin Allah sai Allah ya ce wala kad akabna ta bani isra'il hakika yahudawa ma mun rike alƙawarin su menene alƙawarin yahudawa waɗansu malamai suka ce alƙawarin yahudawa ba ɗaya bane ba biyu bane ayoyi sun yi ta magana a kansa wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwa kaga wannan yana daga cikin mithaq din su وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا ما ينادى في ميثاق نفسه وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ولا ما ينادى في ميثاق نفسه to haka nan malamai suka yi ta kakalo ayoyi da yawa cikin alkur'ani wanda suke magana akan alkawarrukan bani isra'il a wani waje a ce da su su bi iyaye a wani waje a ce kada su kashe junansu a wani waje a ce su riƙi littafin Allah hannu bibbiyu a wani waje a ce kada su ɓoye gaskiyar da Allah ya faɗa cikin littafin su wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la da ta alƙawuran banu isra'il ba ɗaya bane ba biyu bane ya yi ta magana a kansu duk wani umarni da aka ce musu yana daga cikin alƙawari duk wani hani da aka yi musu yana daga cikin alƙawari da ta Allah ce lallai su ma mun rike alƙawari da su wa ba'athna minhum na naqiban kuma muka tashi naqiban gwanayen sanin hanyar tsakanin dutse da dutse minhum daga cikinsu isanai ashar mutum goma sha biyu kalmar naqib malamai suka ce daga annaqabu ne annaqabu shine hanya tsakanin dutse da dutse to lokacin da banu isra'ila suka fito daga ƙasar misra bayan fir'auna ya rarako su sai Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa cewa to yanzu kar ku tsaya a ko ina sai ku tafi Sham ku tafi Baitul Maqdis to tsakanin Misra zuwa Sham hanyar da za a bi a tafi hanya ce ta dutse to kuma ba kowa ya san hanyar ba dan haka cikin banu isra'ilawa akwai waɗanda suka san hanya sai annabi musa ya zaɓi mutum goma sha biyu daga cikinsu suka ce daga nan aka samu su sunan nasib daga annaqab masanin hanya tsakanin dutse da dutse ita hanya tsakanin dutse da dutsen ita ce naqabu wanda ya san hanya tsakanin dutse da dutse kuma shi ake kira naqibu to su kuma kabilun banu isra'ila guda goma sha biyu ne ubangiji ya ce wa qatta'nahu musnatay asharata asbatan umama ya'yan annabi yaqub da man su suka haifi yahudawa su kuma su goma sha biyu ne dan haka kowace kabila tana dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin ya'yan annabi yaqub da haka kabilun su goma sha biyu ne kuma wata hikimar ubangiji tsakanin kowace kabila ba ta ga maciji da ƴan Faɗa fada suke yi kashe junan su suke yi shi yasa ba lokacin da suka yi fari suka zo suka cewa annabi Musa ka roƙon mana Allah ya bamu ruwan sha da Allah ya tashi ba su ruwan sha sai ya tafi annabi Musa ya ɗauki sandarsa ya je ya samu wani dutse ya daka da ya daki dutsen da dutsen ya tashi fashewa sai ya fitar da kan famfo guda goma sha biyu domin an fitar musu da kan famfo ɗaya wajen shan ruwan za su ta yaƙi da juna shine wa idh tasqa musa li qaumihi fa qulna drib bi asaka al-hajar fam fajarat min hutnata asharata ayna kada alima kullu unasin mashrabahum to da ka annabi musa duk lokacin da zai yi wani abu da bani isra'il sai an samu wakilci daga kowace kabila dan in ba haka ba ba kwanciyar hankali babu zaman lafiya to lokacin da Allah ya ce da annabi Musa ya ja banu Isra'ila su tafi ƙasar Sham hanyar ta duwatsu ce kuma akwai abubuwan ban tsoro a hanyar hasali ma kuma yanzu ƙasar Sham akwai waɗansu manyan mutane wanda ambatan su zai zo gaba kaumin jabbari wanda bayan fitar banu Isra'ila daga ƙasar Sham su sai suka zo suka zauna a garin asalin Yahudawa a ƙasar Sham suke amma lokacin da 'yan uwan annabi Yusuf suka batar da shi sai aka kawo shi ƙasar Misra to shi kuma annabi yusuf bayan ya gama zaman kurkuku a misra ya samu babban matsayi a misra an masa ministan gona shi kuma sai ce to aje a kawo so ɗan uwansa da iyayensa da kowa su dawo ƙasar misra tunda namu ya samu da daga nan annabi yusuf ya dawo da annabi yaqub da sauran ɗan uwansa gaba ɗaya اذهبوا بقميصي هذا والقوه على وجه basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in daga sai suka taho baki ɗaya. wannan shine sanadiyar suka baro sham da suka baro sham kuma suka zo bayan annabi yusuf ya rasu zamani yayi zamani sai kuma fir'auna ya zo a zamanin annabi musa daga nan aka sake kwace mulki daga hannun annabi yusuf da yan uwansa mulki ya sake komawa hannun kibdawa yan asalin kasar misra fir'auna ya ta azabtar da su ya ta gana musu azaba a ƙarshe dai ya sake korar su to wannan korar ta su da yayi shine Allah ya ce su sake komawa kasar su ta asali to kasar su ta asali sham bayan sun fita wancan karo na farko to wasu mutane kuma sun je sun gaje kasar su kuma mutanen manyan mutane ne suna da karfi duk da kafirai ne suna ta aikin kafirci Wa lokacin da annabi Musa alaihi salam zai koma kasar Sham sai ya zaɓi mutum goma sha biyu cikin kabilun Bani Isra'il sun san hanyar da za a ba a koma kuma ya ce ku je ku yi mana leƙen asiri ku gano yaya garin yake yanzu ta wace kofa ya kamata mu shiga to shine batun waɗannan mutum goma sha biyu ya zo a nan ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ubangiji ya rike alkawarin bani isra'il ta umarni da ya ce musu da hana da ya musu sannan kuma ya zaɓi mutum goma sha biyu daga cikinsu masana sanin hanya da take tsakanin duwatsu bisa ga umarnin da annabi musa ya musu don su nuna masa hanya da shi da sauran mutane kuma su je su yo masa duba tare da leƙen asirin yadda ƙasar sham take a wannan lokaci ya kamata a shige ta ubangiji ce wa Allahu kuma Allah ya da su waɗannan mutum goma sha biyu inni ma'akum ku sani ina tare da ku ma'ana zan taimake ku ko kuma wa Allahu inni ma'akum Allah ya ce da dubbanu Isra'ilawa ku sani ina tare da ku zan taimake ku amma fa ga ka'idoji ga sharuɗa lain aqamtumus salata in dai kun tsaya da sallah wa ataytum zakata in dai kuna ba da zakka wa amantum bi rusuli in dai kun yi imani da dukkan na wa azzartumuhum kuma kun girmama su domin kalmar azzara bi ma'ana azzama domin bani isra'ila suna da al'ada ta cin mutuncin annabawa a baya Allah ya gaya mana sun kashe annabi Isa ko sun yi yunkurin kashe shi ba su kashe shi ba amma tare da haka da suka samu wani suka kashe bugacciyar jima suna suke yi suna cewa inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah mu muka kashe annabi isa dan maryam dan aikin Allah duk abin da zai faru ya faru to wannan ɗabi'a mummuna ce sai Allah yake ku yi imani da manzanni kuma ku rinka girmama su kaga duk wanda yake girmama manzo ba zai nemi rayuwarsa da ya kashe shi ba ba zai maka wulakanci ba ba zai ce da shi dan zina ko mahaifiyarsa mazinaciya ce ba kamar yadda su Yahudawa suke gaya annabi Isa da aka sai ce la salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum in kun cika waɗannan sharuɗa wa aqartumullaha qardan hasanan kuka bawa Allah rance rance mai kyau menene bawa Allah rance mai kyau shine ka kashe kuɗin ka wajen taimakon addinin ka idan ka kashe kuɗi wajen gina masallaci wajen gina makaranta wajen samarwa da musulmi ruwan da za su sha su yi wanka su yi alwala su yi sallah kamar Allah ta ɗauka ka ba rancen kuɗin in ka ba wa Allah rance ka yi riba man zan nabi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un wa zai ba wa Allah rance rance mai kyau in ya tashi biyan sa ya ninninka masa ninkin baninki mai yawa ka sani fa Allah shi ke bada kuɗin kuma shi ke kwacewa ko ka bada rancen ko kar ka bayar idan yayi lokacin kare arzikin ka sai ka kare ko ka bada rancen ko kar ka bayar idan ya so kai arziki za ka yi amma in kana da hankali in yi maka arziki sai ka yi bace arzikin kafin arzikin ya zo ya wuce domin ba wani arziki mai dawama a duniya in ta maka kuɗi idan kuɗin ba su kare ba kai za ka kare in ta ka mulki in bai kare ba kai za ka kare da ka duk wata dama da Allah ya ba wa mutum ta dan wani lokaci ce ba tabbas ba dawama to da ka Allah ya ce in ka bani rance rance mai kyau ni kuma sai in mayar maka da ninkin baninki a lokacin da ka fi kowa bukata a lokacin da kake da buƙatar abin ne kuma sai in ɗauko in baka kuma ninka maka to da ka Allah ya ce da banu Isra'il ku ba wa Allah rance rance mai kyau wanda in ya tashi zai ninninka muku ya biya ku da mafi kyawun abin da kuka bashi idan kuka yi haka jawabu sharti din na la'in aqamtum salata har zuwa nan shine la ukaffiranna ankum sayi'atikum ni kuma zan kankare muku zunubanku ku wala udkhilannakum jannat zan shigar da ku aljannatai tajri min tahti al-anhar wanda korami suke gudana ta karkashin kafar amma fa man kafara ba'da zalika minkum duk kuma wanda ya kafirce bayan wannan alkawari da ne da ku faqad dalla sawa as-sabil haqiqa ya kauce wa turba wacce take ba daidaiciya ma'ana ya sauka daga kan hanya ta daidai to wadansu malamai suka ce alkawarin da Allah ya rika da banu Isra'ila cikin wannan aya shine waɗannan sharuɗa la'in aqamtumus la'in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum suka ce wannan shine misaqa bani isra'il da Allah ya faɗa wala qad akhadha Allahu misaqa bani isra'il wadansu kuma suka faɗi waɗancan abubuwan da na faɗa a farko wadansu kuma suka ce a'a alƙawarin ba ɗaya bane kowace aya in ta faɗa sai kaga abin da ta faɗa ya sha bamban da na ƴan uwarta a duk ayoyin da muka kawo a baya za ka ga an ce misaq kuma in an tashi fassara shi sai a faɗi wani abu na daban wa idza akhadna misaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا هو دق القولين أتشتنسا أنت ميثاق وما سيأتى هو شرح ميثاق mifaqin shi ne la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinin junanku wala fasa kun min diyarikum kada ku fitar da yan uwanku daga gidajensu har izuwa abin da aya ta ambata to haka nan a wata ayar wa idza akhadha Allah mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana kaga wannan ma wani abu ne daban can an fara da batun haƙƙin juna nan kuma an fara da batun haƙƙin Allah sallah da kyautata wa iyaye وإذ أخذنا ولقد وإذ أخذنا ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس kaga wannan ma alkawari ne amma kuma ya shafi malamai masanan cikin su Allah yake kada ku koye komai latubayyinunnahu lin-nas komai ku faɗa wa mutane ko zai musu daɗi ko ba zai musu daɗi ba gaskiya haka take ba yadda za a kace za ka faɗi gaskiya kuma kowa ya ji daɗi to kai kuma dan kada wani ya ji daɗi kar ka koye gaskiya dan kada wani ya ji haushi kada ka ki faɗa gaskiya ko da ta kanka ta biyo faɗi kunu na bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum ko ta kanka gaskiya ta biyo faɗi idan kai haka ka sauke nauyi ɗaya a wajen Allah amma lokacin da gaskiya ta biyo ta kanka baka faɗa ba ka koya gaskiyar kuma ka yi rashin gaskiya ka ga laifin biyu kenan to da wannan yana daga cikin alƙawarutan da aka rika ga banu Isra'ilawa amma tare da haka ba su cika ba sai da suka saba sai da suka warware sai da suka ɓoye الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون sun san gaskiya suke ɓoye ta to da suka ce a nan ma kuma misakin da aka ambata daban da wa'ancan abin nufi Allah ya alkawari da su sau ɗaya sun warware sau biyu sun warware sau uku sun warware ko sau dubu kuma za a yi sun warware haka Allah ya ce inna sharrad dawabi inda Allah alladhina kafaru fa hum la yu'minun alladhina ahadta minhum ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ما في شر باي أو أن انتصاصون يهودا ubangiji ya ce in za ka yi alkawari da su sau miliyan sai sun warware mutanen da suka warware alkawarin Allah Allah ya yi magana suka ji amma tare da haka suka ki yadda shi yasa duk wanda wani zai ya bai zai masa wani alkawari a yau ya yadda wawa ne Allah yana mamakin wautarka ubangiji madaukakin sarki yace a fatatu ma'una an yu'minu lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu hum ya'lamun yanzu wai har kuna daukan yahuda za su muku alƙawari su cika mutanen da sun ji maganar Allah yayi magana suka ji kuma suka warware ta to yanzu in kai tunanin ka tsoro za su tsorace ka sama da Allah Allah fa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya dammara su ba sau ɗaya ba sau biyu ba ya kifar da iyayensu sun san wannan a tarihi kai ku sun san ba za ka iya musu haka ba amma tare da haka suka warware alƙawarin fa kai kana da wani abin da za ka ba su sun san Allah yana da aljanna duk da haka suka warware alƙawarin fa to da ka ba sa cika alƙawari, Allah ya yi alƙawari da su sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu gashi nan fal a cikin Qur'ani amma ba wanda suka cika to da ka Allah yakan gaya mana alkawarukan da ya da su da warwarewar da suka yi dan ya nuna mana sharrun su kuma ya sanya mana kin yarda da su a cikin zukatanmu sannan na biyu dan kuma ya nuna mana munin aikin su karmi koyi da su domin al'umma ce wacce Allah ya ɗaukake ta ya girmama ta ya mutunta ta kamar yadda ayoyi za su ambata a nan gaba amma tare da haka ba su mutunta abin da Allah ya musu ba ba su gode wa Allah ni'imar da ya musu ba duk abin da Allah madaukakin sarki ya musu nafi godiya ba su godiya ba sai suka kafirce sai suka mutunce da haka dukkan al'ummar da ta yi wa Allah haka kuma karshe irin abin da ya faru da yahudawa shi zai faru da ita Allah ya tsine mata ya la'ance ta ya kaskantar da ita duk littattafansa su tsine mata. su tsine mata duk sa su washe ta kuma a lahira karshen azaba ta tabbata a kanta da haka Allah yake la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqrartum Allah qardan hasanan law kafaranna ankum sayyi'atukum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل نعم فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حرا مما فاستبشروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وبنجي يتي nisa نقضهم ميثاقهم سakamakon yawan warware alkawarurukansu su ne la'annahum muka tsine musu Mana makomar mai warware alkawari ne Allah ya tsine maka sakamakon warwarewar yahudawa alkawarin da Allah ya yi da su haka ya ja Allah ya tsine musu ubangiji yace waje anna qulubahum qasiya muka sanya zukatan suka zama ke kafasu ba su da imani ba su da tausayi akan bukatar su suna iya kashe bil adama bila adadin akan bukatar su suna iya yin komai waje anna qulubahum qasiya mun sa zukatan sun ke kashe a wata ayar yace summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar وإن منها لما يشتقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهدك من خشية الله وما الله بغافل أما تعملون ko amma يعملون ubangiji ya ce bayan duk yadda kuka yi ne yahudawa kasar kulubukum ya ja zuciya ku take kashe fa hiya ta zama tamkar ya duwatsu au ashadda qaswa kai ta fama ta ma fi dutse ke kashewa zuciyar ba yahude wajen rashin tausayi ta fi dutse ke kashewa Allah yake wa inna minal mijarat domin daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru min al-anhar akwai wanda ruwa yake fasawa ya fito ta cikin sa ma'ana yakan yi laushi wani lokaci ruwa ya fito dan mutane su sha dan dabbobi su sha dan tsirrai su fito kaga dutse ma ya fi zuciyar da ya buge sosai wa inna ha daga cikin duwatsu lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma akwai wanda yake tsatsajewa ruwa ya fito wa inna minha lama hadiku min khashiyatillah cikin duwatsu akwai wanda yake dagargajewa saboda tsoron Allah kamar irin dutsen tsuri sina wanda Allah ya magana da annabi Musa a gefen sa falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayqa to amma rashin tausayi da rashin imanin bai hunde ya wuce haka zuciyarsa ba ta taushi dangane da musulmi zuciyarsa ba ta laushi dangane da bukatunsa in suka gifto zai iya yin duk abin da ya ga dama zai iya yin duk fasikanci da zalunci da cutar da ya ga dama kila wani ya ce to ai malam yanzu yahudawa suna da kungiyoyin ceton dan adam suna da kaza wannan cuta ce nabi ne a cikin lauje wallahi ba taimako bane ba yau mutum da ya zo ya sace maka miliyan ɗaya sai ya kawo ma dubu ɗari kuma ya kake dariya wani ya taimake ka yau in ba haka ya bar yaushe zai ya duka kife ka gobe ka ya ɗiba kai masa shiru duk wata kasa da kasan za su kai mata taimako ko za su agaje ta sai sun kwashi nata sai kuma su ɗan gutsara mata kayan ku ne ake maido muku da shi kuma shi ma ɗin ba dole bane a maido muku da shi ta hanyar da za ku amfana za a iya maido muku da shi kuma tare da wata cutar da wani makircin a ƙarƙashin ƙafa Allah shi ya halicce su shi ya fi kowa sanin da haka idan yana baka labari game da su in dai kana son zaman lafiya yi imani da abin da ya gaya maka domin wallahi nabi uka misul kabir ba wanda zai baka labari ta fuskar ilimi da gwanewa sama da ubangiji subhanahu wataala da kuma adalci da ka ubangiji madaukakin sarki ce fa bima sa ka yawan warware alqawlin fa ya ja musu la'annahum muka tsine musu wajalna qulubahum kafiya muka sanya zukatan su ke kasar su ba sa tausayi duk wanda ya bi ta kan bukatun su suna iya gamawa da shi suna iya ci masa mutunci suna iya masa wulakanci Allah kadai ke iya ganin bayan su da ka ubangiji madaukakin sarki ce yuharrifuna alkalima amma wadu suna musanya zance daga yadda yake malamai suka ce abin da ake nufi da zance a nan shine sifofin annabi da aka ambata cikin attaura duk sun ɓoye sun kisa faɗa suna cewa babu batun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin su to kaga wannan canja magana ce daga inda take domin ƙarya ne a cikin attaura akwai albishin da bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bayanin sunansa akwai bayanin sifofinsa da bayanin garin da za a haife shi da garin da zai hijira ya koma shi da sahabbansa ubangiji madaukakin sarki ce muhammadu rasulullah na ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud sai ce zalika masaluhum fit tawrati haka sifofin su suke a cikin attaura. cewa muhammadu dan aikin Allah ne wadanda suke tare da shi suna da tausayin junansu suna da masu suna da tsanantawa ga makiyansu da ka gan za zaka ga alamar sujjada a su kuma suna yi ne dan Allah ya tabu fadlan min Allah wa ridwana to amma yahudawa suka ce a'a babu sifofin annabi cikin at-taura babu batun manzon Allah a cikin littafin su wannan shine yuharrifuna kalima amma mawadihi suna canja zance daga yadda yake su koyi su mutanya su shafe wadansu malaman suka ce yuharrifuna kalima amma mawadihi shine Allah ya ce da su wadkhulul baba sujadan wa qulu hiddatun naghfir lakum khatayakum wa tanzilul musulmin. amma da suka tashi shiga garin sai suka ce hintatun a madadin hiddatun haka nan in sun zo yi annabi sallama a madadin su ce assalamu alai sai su ce assamu alai kalmomi makusantan juna sai su canja su shine yuhadithun al-kalima amma wa bihi haka nan in sun zo gaban annabi sai su ce ra'ina kalmar ra'ina kuma zagi ce larabawa in suka ce ra'ina suna nufin saurare mu ji mu muna magana to amma su kuma yahudawa a yaran su aka ce ra'ina zagi ne wawa dolo sai su suna gaya wa annabi wannan kaga yuharrifuna sunan kalima amma wabu suna canja kalma daga yadda take ga ma'anarta sai su canja ga yadda ake faɗarta sai su canja ga yadda take sai su shafe su ce babu waɗansu malamai suka ce hatta hukuncin ragamu da yake cikin littafin ku domin hatta a cikin attaura bible old testament an ce duk mutumin da ya taɓa aure idan ya zina a jefe shi kuma haka yake a cikin qur'ani to sai suka canja wannan hukuncin suka ce su babu kuta a cikin addinin su babu zancen mutum yayi zina a jefe shi so kaga wannan yana daga cikin tahriful kalima amma wabihi ubangiji yace yuharifuna al-kalima amma wabihi a wata ayar yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi kamar yadda za ta zo a nan gaba ubangiji ce suna da kalmomi daga yadda suke suna canza zancen Allah suna shigar da son zuciyarsu cikin littafin Allah wa nasu hazzan mimma zukiru bihi kuma suka rabi ko suka kyale aiki da abin da aka tunatar da su da shi kalman nasu anan malamai suka ce taraku ake nufi domin annisiyana suna zuwa da ma'ana at-tarku nasu Allah fa nasiyahum taraku Allah fa tarakahum wala takunu kallazina nasu Allah fa ansahum anfusahum ay wala takunu kallazina taraku Allah ay taraku al fa kada ku zama kamar waɗanda suka yi watsi da shari'ar Allah suka yin aiki da dokokinsa shi ma sai kyale su da kansu sai suka yi da wahalar rayuwa kuma wahalar lahira tana nan tana su. data annisyan tana zuwa da ma'ana at-tarku Saka ce domin ba zai yi kace Allah yayi mantuwa ba Allah baya mantuwa dan annabi Musa ya ce la yadillu rabbi wa la yanfa ubangiji na baya kasan lissafi baya mantuwa to duk inda aka jingina annisiyanu ga Allah sai dai ta zama at-tarku ya kyale ka amma ba dan ya manta ka ba dan Allah baya mantuwa data anan ma suka ce annisiyan bi ma'ana at-tarku wa nasu hazzan mimma zukiru bihi suka kyala yin aiki da abin da aka tunatar da su domin waɗannan duk laifukan ne ake faɗa inda mutanen kirki ne sai su zo su gyara amma ina nasu hazzan mimma zukiru bihi sun kyala yin aiki da kasan da aka tunatar da su na laifuffukansu? su na su canja su koma yin aiki ne daidai Allah ya ce wala tazalu tattali ala sa'inatin ba za ka gushe ba kana tsinkaye akan ha'incin su har kafa ta nade in dai za ka yi mu'amala da bayahude to sai ka yi ta samun sa da ha'inci sai ka yi ta samun sa da yaudara sai ka yi ta samun sa da ƙarya Allah ya ce da annabi wala ta zalu ba za ka gushe ba tabbali'u kana yin tsinkaye ala ka'inatin minhum bisa da ha'incin su a wata kira'ar ala khiyanatin minhum bisa ga ha'incin su ko ka ce kaina ko ka ce khiyana duk ma'anar ta yace ubangiji ya ce illa qalilan minhum yan kadan ne daga cikin su ba maha'inta ba irin su abdullahi dan salam irin su wahab ibn munabba irin su ka'ab al-ahbari wanda ba su wuce a irge su da yan yatsu ba domin su mafi yawan su fasikai ne yan kaɗan ɗin su ne mutanen kirki minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'maluna sadaka Allah yake illa qalilan minhum fa'fu anhum kai dai ya ce musu wasfa ka da kai gaburan su mana karka damu da su karka kula su inna Allah yuhibbul muslimin lalle Allah yana son masu kyautatawa waɗansu malamai suka ce wannan ya fiyar da Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi domin su ci albarkacin sauran yan uwansu ne waɗanda suka yi imani kuma dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar musu da sifar da Allah ya faɗe shi da ita cikin littattafan su domin yana daga cikin sifofin da aka faɗa annabi da su cikin at-taura cewa la yujzi'u bis-sayyi'ati sayyi'a baya mai da mummuna idan an masa mummuna bal ya afu wa yasfa shi ya yake ya kyale to da sai Allah ya ce fa'fu anhu masfa yi musu afuwa ka yaje musu yi musu afuwa ka kaula kai waɗansu malamai suka ce wannan ayar ka fa'fu anhu masfa an shafe hukuncin ta yanzu saboda me suka ce saboda ayoyi cikin suratul tauba sun nuna a yaƙe su yanzu kan in sun yi a mai da martani قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يهرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ubangiji ya ce ku yaƙi waɗanda ba su imani da Allah ba ba su imani da manzon Allah ba ba sa haramta abin da Allah ya haramta ba sa halatta Allah ya halatta daga cikin waɗanda aka ba wa littafi yahudi da nasara har sai sun zo sun ba da jizya hannu da hannu suna makaskanta da ka waɗansu malamai suka ce waccan ayat cikin suratul tauba ta shafe fa'fu anhum wasfah amma waɗansu malamai suka ce yo ai suratul ma'ida ita ce karshen surorin da suka sauka duk ayar da ke cikin ta babu wacce aka shafe da ka hukuncin fa'fu anhum wasfah har yanzu yana nan shi yasa ibnu eh, ibnu kasir yake cewa wasu daga cikin magabata suke cewa ma amalta man asallaha fika bi misli an tuqi Allah fihi ba ka da wani abu da za ka mai da martani ga wanda ya zalunce ka sama da ka yafe masa ka fi shi riba ka fi shi nasara suka ce dan haka wannan ayat tana nan abinda Allah yake koyar da annabinsa in an cuce ka ka yafe kamar yadda yake fa abillati hiya ahsan as-sayyi'a ga wanda ya maka mummuna kai yi masa kyakkyawa domin ta haka sai ka ribato da yawa daga cikin mabiyansa ko da shi baka ribace shi ba ballanta na shi ma wata matsara na sai ka ribace shi ta hanyar in an maka mummuna kamar yadda kyakkyawa fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim ta haka kake mai da ka ya zama masoyinka amma lokacin da ya maka wauta kai ma kai rama da wauta to sai a ka gane wayewa a cikin ku kuma sai hana ka yin aikinka na isar da saƙon Allah yin aikinka na fahimtar da wasu domin daman shi abin da yake so ya dakatar da kai ku koma fada idan aka koma fada to kai kuma baka da aiki domin aikin musulunci baya yiwa sai a zaman lafiya sakon musulunci baya isuwa sai a kwanciyar hankali da ka sai Allah ya ce kyale su ci gaba da aikinka kada ka maka kula da su abin da suke so kenan ka biye musu ai ta faɗa shikenan kaga ka daina wayar da kan musulmi ka daina wa'azantar da mutane ka daina musuluntar da wanda ba su musulunta ba domin yanzu an koma faɗa ana faɗa duk wancan aikin ba zai yi ba to da haka haka Allah madaukakin sarki ya faɗa nan kuma waɗansu malamai suka ce haka ake nufi to amma hakuri ɗabi'a ce wacce ba kowa ke iya ba sai manya amma haka ake so dai mu koyi hakuri in an cutar da mu mu hakuri mu yafe mu mayar da kyakkyawa ga wanda ya mana mummuna wannan ya fi girma a wajen Allah kuma ta wannan hanyar ake samun ɗaukaka ta duniya ko lahira duk wani wanda kaga ya zama babba to da yafi ya zama babba amma mai ramuwar gayya baya zama babba abadan duk wani wanda aka ce maka wane babba ne tambayi rayuwarsa an cutar da shi ya haƙura amma idan ka ce sai ka rama duk wanda ya taɓa ka sai ka biye shi to ba inda za ka da haka Allah madaukakin sarki ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira sai ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur ka yi haƙuri ka yafe ka ji tsoron Allah wannan shi yake jawo maka girma domin wannan shi ne ɗabi'a ta manya to amma duk da haka musulunci bai hana ba ga wanda ya ga zai haƙura ba in an masa ya rama sai dai ya rama gwargwadon yadda aka yi masa ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وان عاقبتم فاعقبوا بمثل ما اوقبتم به فجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله da ka inda za ka haƙura ka yafe to sai Allah ya biya ka da mafi kairin sakamako mafi girman ɗaukakan matsayi na ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون to sau da dama ubangiji yakan bambance tsakanin yahudawa da kuma nasara wani lokaci yakan haɗe su cikin lafazin ahlul kitab wani lokaci kuma ya bambanta su wani lokaci a ce ahlul kitab ana nufin yahudu kadai wani lokaci ahlul kitab ana nufin nasara kadai wani lokaci kuma a faɗe su ana nufin dukansu to haka nan wani lokaci a ce bani isra'il ana nufin yahudu kadai to su kuma nasara sai a kira su da wani sunan na daban sai a ce da su nasara kaga a farkon ayoyin da muke karantawa wala kada asallallahu min saqa bani isra'il da yahudawa ake shi yasa yanzu kuma sai aka dawo kan nasara sai Allah ya ce wa min alladhina qalu inna nasara ga waɗanda su ma suke cewa su nasara ne akhadna mithaqahum ai mun rike alƙawari da su me alƙawarin nasara shine kada su ce Allah uku ne kada su ce Allah yana da ɗa kada su ce Allah yana da mata kada su bauta wa kowa sai Allah da aka su ma nasara akwai alƙawarin da Allah madaukakin sarki yayi da su da aka yace wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum ga waɗanda suke tuciyar su ma nasara ne ai mun rike alƙawari da su malamai suka ce me yasa Allah yake suna cewa su nasara ne shin da gaske ne ko ba da gaske bane kenan domin ka ce wane yana cewa wai shi wane ne to kamar kai kana shakkun ba wanan bane ba da ka Allah ya ce wa min alladhina qalu inna nasara waɗanda su ma suke cewa su nasara ne akhadna mithaqahum mun yi alƙawari da su ma'ana Allah bai yarda da abin da suke faɗa ba kenan malamai suka ce wannan yana nuna nasara ba su kiyaye addinin su na nasaranci ba shi yasa Allah bai yarda da sunan nasaran ma da suke gaya wa kansu ba domin ya ce wani awar habaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtida'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha su ma sun yi tsare-tsare a cikin addinin su sun yi kirkire-kirkire sun yi daɗe-daɗe ba Allah ya sa su fi hakan ba kaga kenan tunda sun cancanta addinin sun yi tsare-tsare sun yi karyace-karyace ko sun ce su ma abuta addinin ne ka iya cewa karya kuke yi shi yasa Allah ya ce suna cewa wai nasara ne alhalin ba su riƙe nasarancin ba alhalin ba su yi abin da addinin nasarancin ya ce a yi ba alhalin ba su abin da annabin nasarancin ya zo da shi sau da kafa ba shine wa minan ladina qalu ina nasara dangane da waɗanda suke tuciya cewa wai su ma nasara ne A akazna mithaqahum mun rike alkawari da su amma fa nasu hazzan ma bukiru bi su ma sai suka kyale aiki da kafan da aka tunatar da su na laifukan su cewa kada su bauta wa kowa sai Allah kada su hada shi da kowa kada su ce yana da da kada su ce uku ne kada su ce yana da mata amma duk ba su daina hakan ba nasu hazzan ma zukiru bihi sun kyale yin aiki da kasan da aka tuna musu na laifuffukan su ubangiji ya ce fa azaraina bainahum adawa ta sakamakon haka muka kunna wutar kiyayya a tsakanin su wanda ma za ka ɗauka cewa kansu ɗaya ne sun tsiya matsaurin ki ɗaya ce amma wallahi a faɗa suke da juna ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta babban abin da zai nuna maka haka sai ka ga gato kusa da kusa amma wannan ba zai shiga wancan ba sai ya tafi wancan a layi ɗaya sai shiga coci goma kuma duk sunanta ta kirista inda gaske ne kuma in ka shiga kowace cocin sai ka tarar bai fi layi biyu ba ko ɗaya da uku ta ba cika ba su haɗu man a ɗaya ba za su iya haɗuwa ba Allah ya ce mu muka haifan musu da haka fa a garai na garaina humul adawa sai muka kunna wutar gaba a tsakaninsu walba gaba da ƙin juna amma fa idan suka zo za su yaki musulmi suna iya haɗa baki kuma haɗin baki daban da kuma haɗin kai kansu ba a haɗe ka ba amma bakinsu yana haɗuwa wajen cutar da mu idan za su cuce mu suna iya haɗa baki suna iya yin alayan to ka gane bambancin haɗin baki kuma da haɗin kai bakinsu a haɗe yake amma kansu ba a haɗe yake ba kuma ba zai taɓa haɗuwa ba har Allah ya tashi kiyama a ce duk su daina su dawo kan ɗaya su daina su dawo coci ɗaya kan ɗariƙa ɗaya kan littafi ɗaya ba za su iya ba to da ta Allah yake fa na bainahum al-adawata wal baghdha'a ila yawm al-qiyamah mu mun kunna wutar gaba da kiyayya tsakanin su kuma har tashin al ba za ta mutu ba wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un kuma da sannu Allah zai ba su labari dangane da abin da suke aikatawa a ranar tashin al na hada baki dan cutar da al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma shirya wa musulmi makirci Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan tattawa assalamu alaikum wa rahmatullah da farko muna da tambayoyi masu yawa kwarai da gaske shi yasa ma muka ce kwana biyu a dakatar da rubuta tambayoyi kuma ga lokaci yana ta daɗa karato mu ba ma san mu tafi da kwantan tambayoyi kamar yadda muka yi a shekarar da ta wuce da haka za mu iya kokari mu rinka dakatar da karatunmu in ya yiwu zuwa karfe biyar da rabi ko biyar da rabi da minti biyar kamar yadda muka samu damar yin haka a yau insha Allah da mu samu damar ci gaba da amsa tambayoyi har dan mu isa ga cimma dukkan abin da ya zo gare mu na tambayoyi sannan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe duba zuwa ga cewa akwai ga goman karshe ta tun mu kuma lokaci ne da ake so mutum ya fahimma sama da sauran kwanaki kuma akwai ibada ta sallar dare don haka insha Allah gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu ina ganin a madadin tambayoyi idan muka dakata daga karatu za mu yi bayani akan sallar dare tahajjud shin akwai shi a musulunci ko babu shin ana yi a azumi ko babu shin ana yin jam'i ko ba a yi wannan shine insha Allah bayanin da za mu cika da shi a gobe idan Allah ya kai mu da rai da lafiya tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam cinikin bayi da ake yi a wasu ƙasashe na larabawa ya halatta a musulunci eh ya halatta in dai ya tabbata cewa bayin ne ana tunatar da 'yan uwa dangane da gudunmawa da aka saba bayarwa ta ciyarwa a wannan masallaci mai albarka da fatan Allah ya ba da ikon ciyarwa lokaci ya daɗa wucewa yake daɗa tafiya yake ka yi ƙoƙari ka sa alkhairi na asusun alkhairi cikin aikin alkhairi kafin dama ta wuce maka in ya tabbata cewa bayin ne cinikinsu ba laifi ba ne sai ce kuma ya halatta mutum ya sayo baiwar ko bawa ya kawo tashi najeriya ba laifi ya halatta sannan ya ce ni ke da fulotai guda uku ɗaya na fara gini a cikinsa shin malam akwai zakka a kan su in akwai ya zan fitar da ita tambaya shine fulotan naka na kasuwanci ne ginawa kake ka yi kasuwanci Mana ka gina ka sa 'yan haya ko kwaya kake yi idan na kasuwanci ne akwai zaka a ciki idan ginawa za ka yi ka zauna kai da 'ya'yanka da 'yan uwanka to wannan babu babu zaka a ciki idan na kasuwanci ne yadda za ka yi masa zaka malamai sun yi magana guda biyu wasu suka ce kuɗin da kake karɓa na kasuwancin shi za ka yi zakkar da su wadan suka ce a'a za ka ya har kima kulotan da kuma kuɗin da ke hannunka sai ka rinka yi musu zakka ma'ana duk lokacin da ka tashi yin zakka cikin abin da za ka irga na kuɗin zakka har da kimar kuɗin fulotin ko kimar kuɗin estate ɗin baki ɗayansa da kuma kuɗin da suke hannunka da haka za ka yi zakka suka ce za a yi musu zakka ce ta urudu tijara zakkar kayan kasuwanci kamar yanzu mai sufa market duk lokacin da shekara ta kewayo zai yi zakka ai akwai kuɗi a hannunsa wani kuma kaya ne ba za a ce ya sayar da kayansa duka ba kuma waɗannan kayan na cikin kanti ba za a ce ba za a yi musu zakka ba sai kuɗi kawai za a yi zakka domin kenan in haka ne ba sai ya bari in shekarar ta kusa cewa ba diya je ya oda ba zama ba kuɗi hannunsa duk kaya ne tunda kun ce babu zakka a kaya amma dole da kuɗin da ke hannunsa da kayan duk zai haɗa ya irga sai ya rinka yin zakka to kai ma haka wasu malamai suka ce za a yi mai tambaya ta gaba yace Allah ya taimaki malam ina son malam yayi bayani akan bin dan a sallah kuma idan mutum ya taba bin dan a sallah to malam yaya matsayin sallar tacce yace zan take ko kuma me ko kuma yaya ina jin mun yi magana akan bin sallah ko kila tambayarsa ta zo kafin wancan ne ba mu amsa ba sai yanzu saboda tambayoyin suna nan kullum sai dai in dumbuzo in taho da su la'alla takarda ta da tsohuwar takarda ce kafin ya zuwa wancan da haka idan bai zuwa can amsa ba ba mu da bukatar mu maimaita ta yanzu sai dai ya nemi a wani karatu ne ba zan iya tunawa ba amma dai a baya na yi bayani akan bin sallah gaba daya ce min domin gaskiya a rashin sani na bi dan shi a sallah sai na tambayi malamin mu sai ya ce min sai na sake sallolin kamar malam na manta sallah nawa na yi a bayansa tambayarsa ta biya ce ina so malam ya saka ni cikin addu'a Allah ya bani kaifin fahimta da basira irin ta malam so ban san yanzu har ina da abin da kai zaka ce haka mu roki dai Allah ya ba mu kaifin basira baki ɗaya da fahimta sai ya ce maganar ƙarshe malam ina aiki a wani waje to yake cewa ina aiki a wani waje amma a wajen aikin kullum burin mutane shine mutum ya yi laifi a kore shi wannan wani aiki ne kana yi kuma so kake a kore ka in haka ne kawai ka kori kanka man ka huta yace kuma wanda zai faɗa musu munafurci to shi ne nasu akwai waɗanda an ba su kuɗa makudan kuɗi saboda sun kai munafurci ina so malam ya yi musu nasiha saboda wannan halin kuma malam abubuwan sun abubuwa sun sha faruwa mutanen da suka yi ta munafurcin su ma abin ya sha faruwa a kansu ya yi damun haka bahaushe ya ce munafurci dodo yakan ci shi asalin basari ya ce kada ka yarda da wanda zai kawo maka munafurci in ka yarda da shi ka fi shi wauta ya ce domin ka'ida duk wanda ya kawo maka magana wani to fa zai ɗauki taka kuma ya kai wa wani man hamila ilaika hamila anka duk wanda ya ɗauko magana wani ya kawo ma zai iya ɗaukar taka kuma ya kai wani saboda mai in ta kamar yana son ka ya kawo ma to kana tsammanin kai kaɗai yake so yana son wani biye da kai in ta kamar wasu kuɗi ka ba su mai nauyi to wani zai iya ninka masa naka kuma dan ya ɗauko naka ya kai masa haka ne amfanin munafurci kuma zala ce la yadkhulul jannatan nan mamu ne munafurci ba shiga aljanna la yadkhulu al-jannata al-qattat munafurci baya shiga aljanna haka munafurci yana da illa kwarai da gaske Allah ya tsare mu da shi wannan dai na ga takaddun kusan iri ɗaya rubutun ma iri ɗaya nan ba yake malam gaskiya ina gane tafsirinka kuma kana tafsiri kamar malam ja'far Allah ya ji kan malam Ja'far amin yace kuma kai ma Allah ya sa ka maka da aljanna amin yace malam gaskiya ina da bukatar addu'a mun yi magana da wani dan uwana akan zai taimaka mun ina so malam ya faɗa wa jama'a su saka ni a cikin addu'a da haka mu saka shi a cikin addu'a Allah ya biya masa bukatar ta alkhairi dukkan masu bukata ta alkhairi Allah ya biya mana baki da yace malam tambaya ta ta biyu malam ni ne ina sallar magriba sai na samu raka'a biyu to malam da na kawo raka'a daya raka'a karshe sai na karanta fatiha a bayyane malam akwai gyara ko babu akwai gyara domin raka'ar ƙarshe fatiha kaɗai ake kuma a ɓoye tunda ka yi a bayyane a nan sai ka yi sujada sujada Kabali, tun da daɗi kai ka ƙara sautin muryarka ka ƙara balin ɗinka to da ka wannan a matsayin ƙari yake a sallah sai kai sujada kabali. sujada kabali ta ce sujada da ake kafin a yi sallama to amma yanzu kai ka riga ka wuce da ka sai dai ka kiyaye gaba sallar ka tayi ba za ba sai ka maimaita ba yace ina so na ji domin saboda gaba to shikenan ka ji saboda gaba ɗin ga yadda za ka yi yace malam ne matsayin kuɗin tsuntuwa domin na tsinci kuɗi malam yaya zan yi da shi sai ka yi ciki a tsawon shekara tsawon shekara za ka kana ciki. a wannan wajen da ka tsinci kuɗin idan akwai waɗansu mutane masu zama a wajen dindindin to sai ka je ka ba su cikiya ka ce musu na tsinci kuɗi a nan inda kuke zaune ba wai kuɗin za ka ɗauka ka ba su ba domin in wani in kai kana da amana wani bai da amana wani kana ba shi shi kenan magana ta ƙare kuma ba zuwa zaka ka gaya musu nawa ne kuɗin ba sai ka ce na tsinci kuɗi a cikin jaka ne kama kaza in a jaka ne ka faɗi kalar jakar amma kar ka faɗi adadin kuɗin wasu malamai suka ce ka iya faɗar adadin kuɗin amma ba za ka faɗi yaya suke ba ɗan biyar biyar ne ɗan goma goma ne ɗan hamsin ɗan ashirin wannan sai ka bari a zuciyarka duk wanda ya zo ya ce shi ya yayar ya faɗi kamar jakar ya faɗi adadin kuɗin to kuma sai ka kafa intabiyu to kuma yan nawa nawa ne in dai nasa ne zai iya faɗa ko ce yan ashirin ashirin kaza ne yan dubu dubu kaza ne yan goma goma yan biyar biyar yan hamsin yan ɗari biyu to kana jin ya faɗi wannan sai ka ɗauka ka bashi tsawon shekara a haka idan shekara ta yi ba a samu mai kuɗin ba to malamai suka ce ya halatta kai amfani da su amma a matsayin bashi duk ranar da mai su ya bayyana za ka biya shi wasu ka ce kai sadaka duk ranar da mai su ya bayyana ka biya shi sadaka ta zama taka amma ba za ka yi saurin ci ba haske sai ka yi wannan dan annabi ya ce man wajada luqbatan falyarifaha falyu'arrifha sanatan duk wanda ya tsinci tsintuwa to yayi cikiyar ta tsawon shekara daya in dai tsintuwa ce ta abu mai kima mai daraja amma in abu ne mara kima mara daraja malamai suka ce wannan kana iya cin sa kai tsaye wata rana annabi yana tafiya a madina sai ya ga dabino a ƙasa sai ya tsaya yake wadda sahabbai laula a kaku an takuna min sadaqati la akaltuha ba dan ina tsoron wannan dabinan ta yi na zakka ne, da na dauka na ci suka ce wannan yana nuna in abu bai taka tara ya tara ba in ka ta ka iya ci to shi annabi abin da yasa bai ci ba saboda abinci ne kuma ta yi na zakka ne shi kuma baya cin zakka to kai ma in ka tsinci abin da bai taka kara ya karya ba kana iya ci amma matukar abu ne mai kima mai daraja to ba ka ci sai ka yi sanarwa har shekara ɗaya kuma in ka ci ma daga baya mai shi ya zo za ka biya shi Allah ya samu dace ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah barka da wannan lokaci mai albarka sannan kuma ina yi maka addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara maka basira amin yace bayan haka tambaya ta kamar haka malam ina neman ƙarin bayani game da irin manyan mutane masu cewa arne ya fi bahaushe amma kamar wajen kasuwanci amana kai kamar wajen kasuwanci ko aikin ofis a nan ina maka gyara ba arni ya fi bahaushe ba arni ya fi musulmi mu ba magana kabilanci muke ba ba ruwan da wani bahaushe ko inyamuri ko ba indiya ko bature duk musulmi naka ne duk wanda ba musulmi ba ko tsumburbura ka haife shi ba ruwanka da shi ko akan doran dalaba shi dai tushen birni mu akan mu ko akan doran dala aka yi naƙuda sa aka haife shi arni ne na ruwanka da shi musulmi shi ne naka da haka arni ya fi musulmi to duk wanda yake cewa arni ya fi musulmi wannan kuskure ne kuskure ne kware da gaske kuskure ne kware da gaske babu inda aka ce musulmi ma'asumi ne ba zai yi kuskure ba kuma ka sani musulmi ya yi uwa uba aiki uwa uba aiki shine yadda da Allah shi yasa arna a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan ce masa ai mun fi ka mumuna kaza kai ba ka yi idan aka samu musulmi wani mistake sai ce to ai mu ba mu haka da haka mun fi ku sai Allah ya ce a kariya kuke yi misali kafaran makka lokacin da annabi ya bayyana su suke wa ka'aba kwalliya su suke kula da ita su suke ciyar da alhazai su suke kaza su suke kaza sai suka ce ai mun fi muhammadu yo da mu muke kula da ka'aba mu muke kaza sai Allah ce a ja'altum siqayat alhaji wa imarat almasjid alharami kaman amana billahi wal yawmil akhir ya musulmi yayi uwa uba wanda ya yarda da Allah gina ka'aba sai ya gagare shi gyara ta sai ya gagare shi ku ko matsalar ku daga kasa kuka dauko daga sama kuka ɗauko aikin kuma aikin daga ƙasa ya kamata a dauko shi imani da Allah shi ya fi komai to ka tunda musulmi ne wannan ya gama komai dan ya yi imani da Allah kafiri bai ba ko shaka babu ya fi shi a wajen Allah domin in ma kafiri ya maka gaskiya to yayi wa Allah ƙarya da ai maka gaskiya da ai wa Allah ƙarya wanne ya fi laifi an musulmi ya ci ka to shi kafiri Allah ya ci amana da a ci ka da a ci amanar Allah wanda ya fi kuma arni ya ne maka shigo shigo ba zurfi ne don ya kabta maka wata mugunta don ya kabta maka wata cuta za ka iya ba wa arni yau amana naira ɗaya bai ci ba saboda ya ɗana maka farkon gaba zai ci miliyan ɗaya saboda yana so ka yarda da shi ka aminta da shi la'alla ya ɓata tattalin arziki daga hannun al'umma ka zuwa taka domin idan ka ruɗu da wannan fara'ar da yake maka da ragin silai ɗaya ko silai biyar a kasuwanci har ya zama ba ka siya a wajen ɗan uwanka siya a wajen ka to kaga kai wa kanka yanzu tattalin arziki ya fita daga hannunka ya fita daga hannun al'umma ka ya koma wajen su kuma kai ka gina su baka sani ba da wacce yaudarar da suke maka ta dariya ɗaya biyu uku hudu kuma kaddara har ne bai fice ka silai biyar ba amma ya fi bindigar da zai kashe ka shi kuma musulmi ya cuce ka sulai biya amma ba da wani hidin ajanda a kanka yanzu da Allah wane ne masoyi wani ne maki to duk waɗannan abubuwan ne ba ma ganewa da Allah ya ce ba su da amana ka yadda ba su da amana amma za su iya dabarar da za su yi su nuna maka suna da amana idan ka yarda da su ka karyata Allah to shi kenan ka tafi za ka ji karshen kin dillanci za ka ga ranar da gaskiya za ta yi halinta da haka Allah ya ce ba su da amana Allah ya ce ba su da gaskiya amma ba inda Allah daman ya ce mana musulmi ma'asumi ne zai iya yiwa mutum musulmi ne ka samu matsala tare da shi ina aka ce maka dan ya zama musulmi ba zai kusure ba <coughs> zai iya zama wa musulmi ne ka ba shi amana ya ci ina aka ce maka musulmi ma'asumi ne ba zai ci amana ba amma dai aibi ne ga musulmi kuma ya ci amana aibi ne ga musulmi ya karya shi yasa ma aka ce alamomi ne na rashin cikar imani in kana so imanin ka ya cika ka bar su da aka dai ya ɗan uwa masu sadar irin wannan magana su dawo cikin hayyacinsu yaushe ma za ka sanya musulmi da kafiri ma ɗaya ai wannan rashin cikar hankali ne haka Allah yake afa da alil muslimi na kal mujrimin ma kayfa tafur yanzu musulmi da kafiri za ku haɗa wai ma wani irin hankali ne da ku to baya yi taba yiwa musulmi ya zama daidai da kafiri la ya yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati hum al-fa'izun kuma idan ka dauka cewa cikin musulmi an samu ɗaya ya maka kuskure shi yasa sai ka tsani musulmai ka tare a gindin arna to ka sani ba ma haɗi tsakanin adalan musulmi da kuma waɗanda suke nuna su masu gaskiya ne a cikin arna idan ka samu ɗaya cikin arne ya yi maka gaskiya to ɗari tara da casa'in da tara maƙaryata ne amma a cikin musulmi ɗaya ne makaryaci ɗari tara da tasa'in da tara su ne masu gaskiya sai ya za a yi haɗa shi ke nan daɗin yarsin sa'a ka game da wancan bara gurbin cikin musulmi ya ma ba daidai ba sai ka kwandemin ɗin su duka sai ka dawo ga waɗannan wanda su gabaki ɗaya da a kwandem da haka dai wannan ba gaskiya ba ne, wannan ba daidai ba ne ba kuma su musulmi waɗanda suke yin haka har su jawo musulunci mummunan suna su ji tsoron Allah ka sani a matsayin ka na musulmi duk lokacin da kai kuskure daya ka ci amana sau daya al'ummar ka kake rusawa addinin ka kake rusawa da ka ha'incin musulmi kwaya daya laifin yakan shafi al'umma ne duka ba wai shi kadai ba kuma mu musulmi ma ya ishe mu alfahari har ma idan aka samu ɗaya daga cikin mu yayi ba daidai ba ake jin abin mamaki arna nawa suka yi ba daidai ba wai sula su su da man an san dai haka ne to da haka ya kamata mu sani cewa mu kuma musulmi mu shiga hayyacin mu a lokacin da muka yi ba daidai ba sau ɗaya ba daidai ɗin mu ya sha bamban da sauran mutane in kana musulmi kai ba daidai ba to yanzu ka sa a kalli duk musulmi da haka kuma ba haka bane kaga ka jawo musu ka sa a kalli musulunci da haka kuma ba hakan bane yanzu kaga ka dau alhaki da haka mu yi kokari iyayen mu rinka danne zuciyar mu wajen son zuciya mu sani idan Allah bai ba mu abu ba wanda ya isa ya ba mu kuma duk abin da baka same shi ta halal ba haram ba za ta yi maka komai ba wallahi duk abin da kuma Allah ya kaddara sai ka same shi wallahi ba sai ka ci haram ba kana zaune za ka samu kayanka ta fuskar halal amma rashin haƙuri ne da rubin shedan da san dole sai ka yi kuɗin yau da gobe kuɗin gaggawa yake sa muke ɗaukan shawarar shedan muke wa Allah amma manzo Allah ya ce mala'ika Jibril ya zo ya gaya mun ba wata rai da za ta mutu sai ta ci duk arzikin da Allah ya ɗiban mata sai ta cika kwanakin da Allah ya ɗiban mata don haka ku bi a sannu gaggawan neman arziki ta ne ce ba ran da zai mutu bai cinye arzikinsa ba inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa tastakmila ajalaha malaika jibril ya zo ya gaya mun Allah ya yi rantsuwa ya shirya ya tsara ba mai ran da zai mutu bai ci arzikinsa duka ba duk mutumin da kaga ya mutu to arzikin da aka ɗiba masa zai ci ya gama cin kayansa shi yasa za ka ga mutum wani lokaci ɗan gata mai kuɗi yana gadon asibiti an kawo duk kayan alatu an aji amma idan ajalinsa ya yi lokacin arzikinsa ya ƙare buɗe baki ake a sa masa ba zai karɓa ba ko an sa su ya dawo saboda ya gama cin gabansa in ka gama cin arzikinka baka isa baka ƙara da ɗigo ɗaya sai ka tafi komin kuɗinka komin talaucinka da haka manzo Allah yake ku ji tsoron Allah ku nemi arziki ta hanyar bin Allah ku sani duk abin da baku samu ba ta haram ta halal haram ba zai ba ku ba in kai haƙuri abin da ka ci ta haram ɗin ta yi daman naka ne inda ka yi haƙuri zai zo maka ta hanyar halal amma sai shi ɗan ya zuga ka ka kaucewa hanya naka ne dai ya zo amma yanzu ka ɗau alhaki tunda ka same shi ta hanyar da ba haka aka ce ka bu ba da haka ji tsoron Allah ittaqullaha wa ajmilu fi talab wa alamu anna ma inda Allah la yunalu bil haram haka Allah manzo ku ji tsoron Allah ku bi sannu ku kyautata wajen neman arziki ku sani abin da ke wajen Allah ba a samun ta hanyar haram in dai arziki kake so Allah ya rubuta za ka samu in ka bata za ka samu kuma duk wani ma'aikacin gwamnati da yake sata kuɗin gwamnati wallahi akwai abubuwa nasa na halal wanda in ya tsaya da su zasu iya rike rayuwarsa in kuma suka ce da kai ga ƙa'idojinsu na aiki ga albashi ka ji kai ya bukatar ka tafi albashi to shi kenan ba za ka iya aikin ba ka aje musu akwai wanda shi zai iya wannan aikin a biya shi wannan albashin kuma ya ɗauki rayuwarsa ga noma nan nawa ne mai kuɗin da yake ta hanyar noma ya samu kuɗin ka ka tafi ƙauyen su kai noma ga kasuwanci nawa ne masu kuɗi ƴan kasuwa nawa ma'aikatan gwamnati suka fi ka je kai kasuwanci amma ka tsaya dole sai ka yi aikin gwamnati kuma albashin ka ce ba zai ishe ka ba kuma sai ka yi sata me su da dole sai ka wannan hanyar Allah ya samu gani ya ce malam ina neman ƙarin bayani na sai ce ina hukuncin munafikin da yake haɗa mutane ko yake haɗa mutum da ogansa saboda yana so ya kore shi shi kuma ya maye gurbinsa magana kan munafurci ta wuce magana ta gaba yake tambaya ta ƙarshe malam mutum ne yake aiki da ogansa sai irin wannan watan mai albarka ya zo yakan yi ƙoƙarin sayan kayan azumi ya raba wa jama'a shi ogan kenan amma kuma kai da kake tare da shi ya hana ka idan ka ce oga mufa sai ya yi masa alkawari amma ba zai cika ba to ya hukuncin haka duk da cewa ba a jiya ka ba shi ba ai magana ta kare ya tambaya ya ce assalamu alaikum malam shin dan Allah idan mutum ya yi ridda, sai daga baya ya gane ya dawo musulunci shi menene sa daga ƙarshe daga ƙarshe muna buƙatar a samu addu'a idan mutum ya yi yarda daga baya ya dawo ai ya dawo ko karatu ya sha maimaituwa akan haka Allah ya ce duk wanda ya yarda in dai bai mutu yana kafiri ba to Allah madaukakin sarki zai dawo masa da ayyukansa in ya tuba ya dawo والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يدخلون النصر التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فيش إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا كيف فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى duk wanda ya tura ya dawo Allah zai yafe masa kuma zai maido masa da ayyukansa bisa ga zance mafi inganci kai ma har kurakuran da yayi Allah zai iya musanyawa in tubansa yayi kyau ya sake bashi lada mai tambaya ta gaba a sunan alaikum Allah ya kara wa malam ilimi mai amfani amin ce jiya na ji wani malami yana amsa tambayoyi da daddare ya ba da fatawar cewa musulmi ba da dama a yace ya musulunci ya ba da dama da duk wanda ya biya sadaki akan mace to yana iya saduwa da ita amma ni ina da fahimtar cewa sai an ɗaura aure shi menene matsayin musulunci akan haka eh haka ne abinda ka fahimta shine daidai magana ce akan ko shin ko aure ne ko baiko ba aure bane baiko ba aure bane ba domin waɗanda ka kai wa yarsu kuɗi aka yi engagement engagement ana cewa kuma akwai ranar da za a zo a ɗaura aure ga shi da ba a ɗaura aure ba ta zama matarka ba kuma ba wani uban da za a kai engagement da yarsa ya ga ka zo ka kwanta da ita ya kyale ka to kaga in matarka ce dan ya ganka tare da ita zai damu sai dai kawai da kai kawai ya wuce wasa yanzu da an yi maka engagement da mata sai ka mutu za ka ci gadon ta ba a cin gado to shi ko asali duk matar mutum za ta ci gadon ta ita in ta mutu za ka ci gadon ta kaga wannan da yake nuna mana cewa engagement ba aure bane ka bai ko ba aure bane duk mai fatawar cewa bai ko aure ne gaskiya ya kuskure ba daidai bane ba domin aure yana da ka'idoji bayan ba da sadaki akwai wani abu akwai waliyai akwai shaidu akwai siga matukar waɗannan ba su haɗu ba ba a cewa an yi aure yace menene hukuncin malaman da suke goyon bayan hana auren ya mace sai ta shekara sha takwas la'alla ba su sani ba ne kai kake musu zaton malamai ne amma ta yi ba malamai ba ne ba malin malin ne domin duk wanda ya magana a kan abin da bayi da ilimi to ko ka zaci malam ne ba malam ba ne malin malin ne kila ba su da ilimi akan wannan kuma suka tsoma baki to kaga sun yi kuskure muna fatan Allah ya ji mana ya ji musu in kuma bisa ga ganganci suka yi to za su je su tarar da Allah kuma muna fatan su gane su tuba su janye tambaya ta gaba assalamu alaikum malam menene hukuncin bin masabuki sallah masabuki shine wanda ya samu wani yanki na sallah sallar azhar ake ya samu a biyun karshe kai kuma sai ka shigo shi kuma ya tashi zai ci biyunsa. sai ka jona da shi wasu malamai sun yi fatawa da haka cewa da sharaɗin in dai kai ma a zahar za ka yi idan niyyar ku ɗaya ce sallar ku ɗaya ce a zahar kake a zahar yake yi mai a hudu mai a hudu bayyana karatu a koya karatu duka koya karatu duka amma suka ce idan isha yake yi kai kuma ka zo za ka yi a zahar to ba za ka bi shi ba saboda isha da azhar duk da adadin rakawoyin su ɗaya ne amma yanayin su ya sha bamban a isha ana bayyana karatu a farko a ɓoye a ƙarshe azhar ko duka ɓoyewa ake da haka nan suka ce idan sallah ta sha bamban to kowa ya tasa shi yafi amma matsayar sallah ta yi daidai to ko a iya bi suka ce innamal a'malu bin niyyat shi yana niyyar cikowa kai kuma kana niyyar bansa gaba malikiya suka ce dole liman sai ya shiga da niyyar limanci dan liman bai shiga da niyyar limanci ba an ka bi shi ka ba kai sallah ba saboda ai bai kudiri niyya da kai ba bai shiga da kai ba to wannan kuma ba hujja ba ce babu inda aka ce liman sai ya kudiri niyyar limanci yo liman ma lokacin da yake gaba ya san suwa suke banka wani liman din da mutum biyu zai fara sallah amma kan ya idar kuma masallaci ya cika sai ya ce ku sauran ba da ku niyya ba da haka ni sallah ta da mutum biyu na shiga kaga ba za a ce haka ba sai ce malam wani surori ake karantawa a raka'a biyu na shafa'i da raka'a ɗaya ta wuturi akwai asar da yawa maganganun sahabbai har da hadisai ma marfu'ai da suke nuna shafa'i da wuturi in mai raka'a uku ce raka'a farko ayi fatiha da sabbi suna rabbikal a'la raka'a ta biyu fatiha da kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta uku fatiha da kul huwallahu da falaki da nasu ba na ta wuturin kenan amma in ka saba wa haka ba kai laifi ba da za ka karanta wasu surorin ba waɗannan ba ka yi daidai ba laifi kofa a buɗe take shi ne ce kuma za a iya karanta wasu surorin ban da su E, sannan ya ce malam menene hukuncin zama da ake yi bayan tasowa daga sujada kafin a kawo raka a ta biyu jalsatun istiraha kenan ko wannan akwai shi a sallah malik ibn al-huwairi hadisin sa yana cin sahih al-bukhari kitabus salat shi takanas ya tashi daga gidansu da shi da wasu abokansa wajen su ashirin a lokacin annabi bai fi ɗan kwanaki ya bar duniya ba suka je suka ce kawai zuwa muka yi ka ba mu kwas a kan sallah da aka annabi ya ba su kwas kuma suka rinka sa masa ido suna ganin yadda yake tasa sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci sun fahimci yadda yake sallah sai kuma ya ba su umarni gaba ɗaya ke sallu kama muni usalli domin shi ya rawaito yana hadisin sallu kama muni usalli kuma shi ya nuna cewa cikin yadda ya ga annabi yana sallah annabi yana zama idan ya taso daga sujada guda biyu kafin ya taho raka a ta biyu da haka wannan zaman yana da asali a cikin musulunci malaman fiqh su suke ce da shi zaman hutu wani sai ya dauka haka sunan sa yake kuma wani sai ya ɗauka cewa gajiya take haifar da shi tunda an ce zaman hutu ba wani zancen zaman hutu sunan zaman hutu malaman fiqh suka sa masa amma zaman sallah ne yana daga cikin ayyukan sallah ko ka gaji ko baka gaji ba haka za ka yi in kana sallah ina fata an fahimta mai tambaya ta gaba ya ce malam ina so ka yi min bayani dangane da kace na can da ake ta yi kwanan nan game da cewa mata sai sun kai shekara sha takwas za a yi masa aure wannan ya gabata sai ce tambayarsa ta biyu kuma malam ni ne nake kasaru sai na samu ana sallar la'asar sai zan shin zan iya bi raka'a biyun karshe a madadin kasarin la'asar nawa a in dai ka bi liman mai cika sallah dole ka cika sallah ba ka cewa tun da liman la'asar yake mai raka'a hudu barin bari in ya biyu sai in jona biyu nan ni ne kasar a in ka jona dole cikawa ya kama ka dole in an idar sai ka tashi kuma ka ci ko a hudu yan uwa lokaci ya ja tambayoyin mu dai suna da yawa in Allah madaukakin sarki ya kai mu to to tambayoyi wai an ce shawara abin da yasa tambayoyi suke kushewa kuna rubuto su da yawa a hakan ma fa ina gaya muku ina tacewa da yawa akwai tambayoyin da nake ganin ba su dace da wannan waje ba akwai tambayoyin da kuma ba su da amfani duk tambayar da za ta haifar mana da ibada da aiki wannan ita ce mai amfani amma yawancin tambayoyi na kaza kaza wasu labaran duniya wannan bbc ta ishe ka bai ta zanar ka sun ishe ka munan ba gidan watsa labarai bane ba sai ka je ka ji bbc yadda kowa yake ji in labarai kake so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi